Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita goma sha uku da mita goma sha shida da kuma wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka. Masu sauraro Nabila Muktar Uba ke muku sallama a cikin shirinmu na karfe uku daidai agogon Najeriya da Nijar wato biyu daidai agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji cewa jigajigan jam'iyyar Democrat a Amurka na ci gaba da nuna goyon bayan su ga Kamala Harris ta zama 'yar takarar shugaban kasa bayan janyewar Joe Biden a jiya ko mai masana ke cewa. Ita ce mace bakar fata ta farko a cikin waɗannan manyan jam'iyyu biyu. Shaka suna da lokaci daga yanzu zuwa watan gobe da za su taru a Chicago su yi taron su na ƙasa. An tabbatar da ita Kamala Harris ta kokarin sayar da ita da Kotu a haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta yanke wa wasu 'yan ƙasar Bangladesh uku hukuncin ɗaurin rai da rai saboda shiga zanga-zangar adawa da gwamnati. A Najeriya yayin da wasu jihohi ke rigyargen yin zaben ƙananan hukumomi jihar Kano ma ta sanar da cewa za ta gudanar da zaɓe a ƙananan hukumomin jihar ta. gwamnatin jihar kano za ta bada umarnin gudanar da zaben kananan hukumomi domin cike gurabe na ƙananan hukumomi guda 44 da kuma kansiloli 484 za kuma mu ji yadda wani sabon rahoto ya bankaɗo irin mummunan tashin hankalin da ake fuskanta a yakin sudan da ya daidaita gwamman farar hula a ƙasar. Muna tafa da duka waɗannan nan bayan Ibrahim Yusuf Muhammad ya karanto mana labaran duniya. Wasu manyan jigajigan jam'iyyar Democrat a Amurka sun bi sahun shugaba Biden wurin marawa mataimakiyarsa Kamala Harris baya a matsayin sabuwar 'yar takarar shugaban kasar jam'iyyar a zaben da za a gudanar a watan Nuwamba. Tsohon shugaban kasa Bill Clinton na cikin waɗanda suka bayyana goyon bayan su ga mataimakiyar shugaban kasar kuma amma dai har yanzu Barack Obama bai bayyana matsayarsa akan batun takarar ba. There is still questions about what the process might be. Previously, there was... BBC da ita ce har yanzu ba a zayyana yadda za a gudanar da zaɓen 'yan takarar ba. A baya dai akwai batun gudanar da zaɓe ta intanet a farkon watan Agusta, inda idan dai aka yi hakan Kamala Harris kuma ta samu rinjaye za a tabbatar da ita a matsayin 'yar takarar jam'iyyar. kwamitin da ke da alhakin zaɓen ɗan takarar zai haɗu a ranar laraba mai zuwa domin tantance yadda za a tabbatar da ɗan takarar kafin babban zaɓen jam'iyyar da za a yi a ƙarshen watan agusta a birnin chicago Kamala Harris ta ce ta yi farin ciki da goyon bayan da ta samu daga shugaba Biden ta kuma bayyana shawararsa na janyewa daga takara a matsayin nuna kishin ƙasa. Bayan fuskantar matsananciyar matsin lamba daga 'yan jam'iyyar Democrat a jiya Lahadi Mr. Biden ya tabbatar da cewa ya kawo ƙarshen yunƙurinsa na neman wa'adi na biyu a matsayin shugaban ƙasa. Masu sharhi sun ce akwai takaici a tsakanin 'yan jam'iyyar democrat cewa shugaban mai shekara 81 bai janji daga takarar ba watannin da suka gabata kafin zaben fidda gwani na jihohi don taimakawa wajen zaben dan takarar jam'iyyar duk da alamun taɓarɓarewar lafiyar kwakwarwarsa mr biden ya ce har yanzu yana da niyan kammala wa'adinsa a kan karagar mulki kafin shugabar sabuwar gwamnati a watan janairu mai zuwa kamala harris ta za ta zame mace ta farko da zata ji shugabanci amurka idan har aka zaɓe ta za kuma ta kasance bakar fata ta biyu bayan barack obama tunda dai 'yan jam'iyyar republican suka fara kai mata hari a shafukan sada zumunta inda suka bayyana ta a matsayin abokiyar tarayyan wurin gazawan mr biden kan magance matsalar bakin haure da hauhawar farashin kayayyaki mai magana da yawan jam'iyyar republican a kasashen waje jennifer ewing ta ce babu tabbas cewa harris ce za ta zama 'yar takarar democrat a zaben mai zuwa I think they're putting this out there as a bit of a test balloon. Ta ce ina tunanin suna amfani da lamarin ne a matsayin zakaran gwajin dafi domin su ga irin rawar da za ta taka a makonni masu zuwa ko za ta iya taɓuka wani abin kirki. A tuna fa cewa kafin muhawarar nan na makonnin da suka gabata bata ma kai Mr. Biden kokari a ƙuri'in jin ra'ayin jama'a ba. Labarin na zuwa muku daidai daga nan sashen Hausa na BBC. rasha ta ce ba ta yi mamakin janyewar shugaba biden daga takarar shugaban kasa ba a kuma ba akwai abubuwa da dama da za su iya faruwa cikin watanni masu zuwa mai magana da yawan fadar kremlin dmitry peskov ya ce sun lura da abin da ya kira kalaman nuna adawa ga rasha da mataimakiyar shugaban kasa harris ke amfani da su uh, ya ce a halin yanzu dai ba za mu iya tantance yiwuwar takarar miss harris ta kowane bangare ba musamman ta fuskar alakar da tsakanin mu. domin har ya zuwa yanzu ba a lura da irin gudunmuwar da ta bayar kan wannan alakar ba. a nasa bangaren da firaministan isra'ila benjamin netanyahu na kan hanyarsa zuwa birnin washington domin gudanar da ziyara ta aiki ya ce zai miƙa wa mr biden godiyarsa ta musamman kan duk goyon bayan da ya baiwa isra'ila jami'an gwamnatin somaliya sun ce an sama da mayakan kungiyar Alshabab shabab ɗari ne aka kashe yayin da suka kai wasu hare-hare daban-daban guda uku a yankin juba a yau litinin ministan yada labarai na yankin abdi fatah muhammad muhtar ya shaidawa bbc cewa dakarun sojojin kasar sun yi wa mayakan kwantan bauna ne a lokacin da suka yunkurin kutsawa barikin soji uku da ke wajen birnin kismayo ya ce an yi wa maharan mummunar barna a yayin da aka fitattake su a inda kuma an kwace makamai da dama a baya dai kungiyar da ke samun goyon bayan kungiyar alka'ida ta yi ikirarin kashe sojojin gwamnati saba'in da 71 a waɗannan hare-haren ba a dai samu tabbatar da sai haccin waɗannan bayanan ba. ƙarshen labaran duniya kenan daga nan sashen hausa na bbc a gaida ibrahim yusuf muhammad To yanzu kuma sai rahotanni kuma kamar yadda watakila kuka ji cikin labaran duniyar shugabanni da manyan 'yan siyasa a fadin duniya sun jinjina wa joe biden sakamakon matakin da ya dauka na janyewa daga takarar shugabancin amurka su ma jigajigan jam'iyyar democrats a amurkar sun nuna goyon bayan su ga zaɓin biden na mataimakiyarsa kamal harris ta zama sabuwar 'yar takarar jam'iyyar su a zaben watan nuwamba kamal harris ce mace bakar fata ta farko kuma 'yar takarar shugaban kasar amurka wadda tsatsanta indiya ne ga karin bayani a rahoton aisha sharif kamal harris za ta zama mace ta farko a matsayin shugabar amurka idan har aka zaɓe ta sannan kuma bakar fata ta biyu bayan barack obama ta fitano daga california inda ta kasance a matsayin mai gabatar da kara lamarin da ya sanya ta yi fice sosai tuni 'yan republican suka fara sukata kafafen sada zumunta Inda suke bayyana ta a matsayin wadda tare da ita ne gwamnatin Biden ta gaza akan batun yanci rani da kuma matsalar hawar farashin kayayyakin da aka samu. Mai magana da yawon 'yan jam'iyyar Republican da ke zaune a Birtaniya, Jennifer Ewing ta ce babu tabbas cewa ko Kamala Harris ta zama ita takarar jam'iyyar Democrat. I think they're putting this out there as a bit of a test balloon. Ta ce ina ganin kamar wani gwaji ne suke yi domin ganin yadda za ta kaya nan da 'yan makonni masu zuwa. Idan ba ta karɓu ba shi kenan. Idan ba a manta ba kafin muhawarar da su Biden suka yi, ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta nuna cewa tana bayan shugaba Biden sosai. Donald Trump dai ya ce yana ganin Kamala Harris za ta yi saukin kayarwa fiye da Joe Biden a zaben watan Nuwamba mai zuwa. Yayin da shugabannin duniya ke bayyana gamsuwarsu da rawar da shugaba Biden ya taka Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu na kan hanyarsa ta zuwa Washington don wata ziyarar aiki da aka tsara. Ya ce kafin ya bar wajen zai gode wa Mr. Biden bisa goyon bayan da ya bawa Isra'ila. Wannan ba Falasɗini ne da ke zaune a yankin gabar yamma da kogin Jordan wanda ya ce bai yarda da wani sabon shugaban Amurka ba ko da ko daga kowace jam'iyya ya fito don babu wani amfani da zai yi wa falasdinawa ya ce ko da biden ne shugaban kasa ko kuma trump falasdinawa za su kasance a matsayin waɗanda ake cizgunawa wannan shine gaskiyar lamari domin muna ganin abin da ke faruwa a yakin gaza ita kuwa wannan a Kiev babban birnin Ukraine take ga abin da take cewa. Враховуючи те, що Ta ce saboda labarin ya zo ba zato ba tsammani ba da lokacin da zan tsaya na karanci Kamala Harris ma'ana na gani ko za ta iya to amma idan har Biden zai zaɓe ta matsayin 'yan takarar jam'iyyar su ina ganin za ta iya. Ba sanarwar da Joe Biden ya yi na janyewar takararsa 'yan jam'iyyar Republicans sun juya kala sukar da suke masa zuwa Kamala Harris. A cikin martanin da ya rubuta a shafinsa na sada zumunta, dan takarar mataimakin shugaban kasa a jami'ar Republican JD Vance ya ce Ms. Harris yar amshin shatar Biden ce, kuma tare da ita ne gwamnatin Biden din ta gaza taɓuka abin kirki musamman ma bangaren batun 'yanci rani da kuma hawar farashin kaya. rahoton asha sharif baffa kenan to akan wannan batu na tuntubi dr dallami alhassan malami a tsangayar koyar da aikin jarida a jami'ar bayero ta kano sai dai ya soma bayani ne kan abin da matakin Joe Biden na janyewa daga takarar shugabancin Amurka ke nufi ga jam'iyyarsa ta Democrats. Tana nufin cewa dai na ɗaya shi shugaba ne mai sauraron masu ruwa da tsaki a jam'iyyarsa saboda da wanda suka fito a bayyane suka yi kira gare shi janye da wanda ba su fito su yi magana ba a bayyane irin sunan Pelosi tsohuwar kakakin majalisa da tsohon shugaban ƙasa Barack Obama shugaban masu rinjaya a majalisar da irin su Chuck Schumer ba su fito ba sun yi magana a bayyane amma eh, kasancewa ba su kuma ce eh ya ci gaba da takara ba ya nuna wa mutane cewa suna goyon bayan ya janye don haka ya saurare su kuma ya yarda da shawarar da aka bayar cewa ba shi da alaman cikakken koshin lafiya da zai ba mutane karfin gwiwa su sake zaɓensa. Da haka ya nuna cewa shi shugaba ne mai sauraron masu ruwa da tsaki a jam'iyyarsu kuma yana ƙaunar jam'iyyarsa jam'iyyarsa ce a gaban shi ba wai shi kansa ba domin kamar yadda ya faɗi abin da ya ga ya fi dacewa ga jam'iyya da ƙasa shi ne kare takarar nan domin sa ran cewa jam'iyyar su ci daɗi. To da wannan mataki na Joe Biden kana ganin jam'iyyarsa ta Democrat tana da isasshen lokacin da za su iya yin gogayya da ɗan takarar Republican uh, Donald Trump? To abin da suke cewa jam'iyya a siyasar Amurka shine kwana daya kamar shekara dubu ne a siyasa komai na iya canzawa cikin kwana ɗaya suna da isasshen lokaci domin dai ba su ma je sun yi taron kasa inda a hukumance a doka ake tabbatar da wane ya takara ba haka suna da lokaci daga yanzu zuwa watan gobe da za su taru a chicago su yi taron su na ƙasa inda wakilai da ake cewa delegates za su tabbatar da cewa ga wanda aka tsayar a matsayin dan takarar shugaban kasa kuma zaɓen nan ba za a yi shi ba sai watan goma sha ɗaya nuwamba da haka daga August masu ma suna da wajen wata uku ko hudu da za su yi kamfen su nemi goyon bayan mutane a yi ƙoƙarin in an tabbatar da ita Kamala Harris cewa ita ce takara a yi ƙoƙarin sayar da ita da kuma jawo kan hankalin mutane akan cewa ta fi shi Donald Trump cancanta. To Kamala Harris da yake ita Joe Biden din ya yake nuna goyon bayansa ga ta maye gurbinsa a matsayin 'yar takara ita ce mace bakar fata ta farko. Shin kana ganin za ta yi tasiri ganin cewa mata farar fata ma irin su Hillary da suka yi wannan gogayya ba su ji da daɗi ba? A ita ce mace bakar fata ta farko a cikin wa'annan manyan jam'iyyu biyu. Charlie Jackson ta riga ta yi wannan wajen shekara arba'in da suka wuce a ita ita kalan shugaban kasa kuma baka ce. Abin da nake so a sani shine cewa eh Hillary Clinton ta samu matsaloli amma ba wai matsaloli ne kawai da suka shafi a matsayinta na mace ba. Matsaloli ne da suka shafi abubuwa da ta yi a baya da abubuwa da mijinta Bill Clinton ya a baya domin har an yi amfani da abin tona asirin na na Monica Lewinsky ana kamfen. ana sabanin ana gugan zana da kuma kushe ita Hillary Clinton ta goyi bayan shi lokacin da ya wannan abin kunya don haka ba wai kawai kasancewanta mace shine abin da ya sa Hillary Clinton ba su zaɓe ba abu na biyu da za su shine Amurka mutane ne masu abin ban mamaki a farko da ana ganin kamar ba yadda za a yi obama ya kada john mccain farin mutum tsohon soja tsohon sanata ubansa soja ne komai nashi dai ga nan amma duk da haka amurka suka ba mutane mamaki suka zabi obama don haka ba wani abu guda ɗaya da zaka kalla ka ce wai shi ne zai tabbatar maka da cewa yaya zaɓen shugaban ƙasa a amurka za ta kasance Dakta Ɗanlami Alhassan malami a tsangayar koyar da aikin jarida a Jami'ar Bayero ta Kano kuna iya zuwa shafinmu na intanet bbchausa.com domin ku samu karin labarai game da matakin na Joe Biden na janyewa daga takarar shugabancin Amurka. To a Najeriya yayin da wasu jihohi ke rigirgen yin zaɓe na ƙananan hukumomi jihar Kano ma ta sanar da cewa za ta gudanar da zaɓen a ƙananan hukumomin jihar. matakin dai yana zuwa ne bayan hukuncin da kotun kolin kasar ta yi na amincewa da baiwa kananan hukumomi cikakken 'yancin gashin kansu game da harkokin kuɗi gwamnatin kano ta ce za ta shirya zaben tare da fatan dukkan jam'iyyu za su shiga zaben daga kano ga bayanin da zarar dillawa ya aiko mana gwamnan jihar kano injiniya abba kabir yusuf ya bayyana matakin na shirya zaben kananan hukumomin ne bayan wata ganawa da masu ruwa da tsaki na jam'iyyar nnpp mai magana da yawun gwamnan sanusi bature da wakin tofa ya ce tun bayan hukuncin kotun kolin game da 'yancin ƙananan hukumomi gwamnan shiga tattaunawa a matakai daban-daban don ganin yadda za a martaba hukuncin. Cikin wannan sati sun zauna sun tattauna kuma ya tabbatar musu da cewa gwamnatin jihar Kano za ta bada umarnin gudanar da zaben ƙananan hukumomi domin cike gurabe na ƙananan hukumomi guda 44 da kuma kansiloli 484 da ke wannan jiha ta mai albarka ta Kano. Wannan wani abu ne wanda mai girma gwamna ya yi a bisa ƙoƙarin bin doka da oda tun kafin ma a ce an fito da yanayin yadda wannan hukunci zai kasance wato interpretation na ainihin ita dokar kenan a ah, kuma shi samar da shugabanci a matakin ƙananan hukumomi dama kowa mai girma gwamna ya san cewa tun shigowar sama a matsayinsa na sabon gwamna ya zo ya tarar da shugabannin kananan hukumomi na wata jam'iyya da ba tasa ba kuma ya basu suka kammala wa'adinsu kusan watanni goma bayan ya karɓi mulki suka yi aiki tare da shi ba tare da tsangwama ko cin zarafi ko wani dakile wani al'amari da ya shafi ayyukansa ba. Gwamnatin jihar Kano dai ta bayyana cewa za ta shirya zaben nan gaba bisa adalci tare da sakarwa jam'iyyun hamayya Amara hakan ce ta sa na tuntuɓi kakakin jam'iyyar apc a kano ahmad arwa inda ya zargin cewa ba wai dan raɗin kansu suka ce za su yi zaben ba mun san ita gwamnatin ai tsorata ta yi da wannan shari'a da aka yi cewa daga wannan lokaci babu wata jiha da za ta sake karɓan haƙƙin ƙananan hukumomi maganar su ce za a yi zaben ƙananan hukumomi kowa ya shigo wannan wani labarin su ne kawai da suka saba yi so don haka mu dai za mu kalla abin da idan basira kuma za mu kalli yaya al'amarin su yake eh, kuma za mu gani dokokin da zaben ko kuma hukumar zaben ta jiha ta tanada za a yi aiki da su. Kazalika Ahmad Aruwa ya kara da cewa a shirye suke su shiga zaben amma idan akwai tabbaci na yin adalci da gwamnatin ta yi ikirari. Amma maganar ita ce za su yi adalcin babu wata jam'iyya da za ta bata kanta lokaci ino wajen ta kashe kuɗaɗe ta ba mutanen ta dama da ƙarshe kuma zuwa yin adalci. So whatever the case na farko muna so mu ga lokacin ma tukuna da da suka saka tun da yanzu ai sanarwa kawai yayi cewa za a yi so muna jira mu ga lokacin da suka saka muna jira mu ga yanayin lokacin da aka ba jam'iyyun sannan kuma muna jira mu ga menene tanade tanadin da suka shigo da shi kafin ma mu yanke hukuncin menene abin da ita APC za ta yi to sai dai gwamnatin kanan ta tabbatar da cewa za ta baiwa dukkan jam'iyyu dama idan aka shirya zaben ga sanusi bature da wakin tofa za a ba wa kowace jam'iyya dama kuma za a gabatar da shi ne bisa doka da oda bisa adalci ga kowane bangare na kowace jam'iyya ga kowane dan takara da yake da muradi a nan ba da daɗewa ba ita hukumar gudanar da zaɓuɓɓuka mai zaman kanta ta jihar kano wato kansec za ta fito da jadawalin yadda wannan zaɓe zai kasance domin a bawa jam'iyyu dama su fitar da 'yan takarkarinsu domin shiga wannan zaɓe bayanai na cewa akwai jihohin najeriya da dama yanzu haka waɗanda babu saba zababbin shugabannin ƙananan hukumomi kuma a mafi yawan lokuta ana nuna shakku kan sai hancin zaben da hukumomin zaɓe na jihohi ke shiryawa a baya bayan nan ma an gudanar da zabukan ƙananan hukumomi a jihohin adamawa da bayelsa da kuma yobe inda kuma duka jam'iyyu masu mulkin jihohin suka lashe zaharaddin lawan bbc hausa daga kano a najeriya To a Najeriya da kuma jamhuriyar Nijar yanzu karfe uku ne da minti goma sha shida. Nabila Muktar Uba ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba cikin shirin zamu ji abin da gwamnatin jihar Yobe ke cewa kan shirin ta na bunƙasa noma da tallafawa wasu manoma fiye da dubu ɗaya kayan noma na zamani. Wata kotu a haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta yanke wa wasu 'yan Bangladesh uku hukuncin ɗaurin rai da rai, sai wasu hamsin da uku da za su yi zaman shekara goma goma a gidan yari saboda gudanar da zanga-zangar kin jinin gwamnati a sassan ƙasar ta yankin Gulf. Ga rahoton Sebastian Osha. mahukunta a haɗaɗɗiyar daular larabawan sun ɗauki matakin ba tare da bata lokaci ba akan ma'aikata 'yan bangladesh da suka yi zanga-zanga a ƙasar da aka haramta yin ta a ranar asabar babban mai shari'a na kasar ya gabatar da tuhume-tuhume akan waɗanda ake zargi da hannu tuhume-tuhumen sun haɗa da taro a wuraren taruwar jama'a da nufin haddasa rikici abinda zai iya cutar da wasu ko kuma lalata kayayyaki a cewar kamfanin dillancin labarai na kasar an yanke hukuncin wa shekarun ranar da aka gabatar da tuhume-tuhumen an da yankewa 'yan kasar ta bangladesh su hamsin da bakwai hukuncin zaman gidan yari wanda zai fara daga shekara goma zuwa kuma ɗaurin rai da rai. 'Yan Bangladesh dai na gudanar da zanga-zanga ce domin goyon baya ga zanga-zanga da aka shafa makonni ana yi a ƙasar su akan ki nuna amincewa da wani sabon tsarin gwamnatin ƙasa na raba guraben aiki. A baya dai gwamnatin ƙasar kan bayar da guraben aiki ga iyalan waɗanda suka yi wa ƙasar yaƙi wajen neman 'yancin kai a shekarar ɗaya. A gaida Asha Sharif Baffa. To idan muka koma Najeriya kungiyar Fulani makiyaya ta miyatti Allah Makban ta ce an kaddamar da kwamitin da zai tsara yadda tafiyar da sabuwar ma'aikatar kiwon dabbobi ta ƙasa zai kasance a cewar ƙungiyar kwamitin zai duba yadda za a bunƙasa kiwo da gyara zamantakewa tsakanin manoma da makiyaya ta kawo ƙarshen rikice-rikice a tsakanin al'ummomi domin zaman lafiya ya tabbata a cikin faɗin ƙasa da matsayin 'yan ƙungiyar kan maganar haramta kiwon saki shugaban ƙungiyar ta ƙasa baba usman gyandarma ya yi ƙarin bayani a cikin tattaunawar su da abdu halilu satin da ya wuce shugaban kasa ya kare kirkiro kwamiti na implementation da za ta duba wannan kundi da aka mika shugaban kasa da nufin aiwatar da shi yadda zai amfani al'umma cikin bukatun wannan kundi shine daman man nemi a kirkiro mana ma'aikata ta gudanar da harkar kiwo a kasa da wannan ya nuna cewa kaga ya aishi wancan ripoti kenan har ma ya yi amfani da damarsa ya kirkiro ma'aikata don a ci gaba da duba hanyoyin da wannan ma'aikata za ta zauna me ya kamata a yi mata ya za a bunkasa harkar kiwon ya za a kawo ƙarshen rikice-rikice da ya shafi harkan kiwo al'amuran rashin zaman lafiya fahimta tsakanin manoma da makiyaya wani irin tsari na zaunar da bahila ce za a fito da shi wanda zai dace da al'adan shi da da sauransu na fanni fanni na harkan kiwo don haka muna da kyakkyawan zato da tsammani cewa su wayannan mabi wannan kwamiti za su yi aikin da ya dace kuma za su kai mu gagaci menene matsayin kungiyar ku game da haramta kiwon sake da ake son yi a cikin faɗin Najeriya baki daya eh to ai shi kiwon sake da kake gani ai shi kansa ba fulata ne da yake ai abu ne da ya zo dole yayi shin in ba shi ba wani kiwo ne ya sani abin da ya gani iyaye da kakanni suke yi kansa aka aza shi yake yi dan ya zama dole ya yi tunda ba shi da wani abin da zai yi kuma shin gwamnatocin da suka suɗe wani yunkuri suka yi dan su wayar mai da kai su taimaka mar yadda zai zamanantar da al'amarin shi dan ya zauna guri guda ya ci moriyar gwamnati shi ma faɗan adam ne yana son jin daɗi yana son cin moriyar gwamnati yana son ruwan sha yana son a kula da lafiyarsa yana son a ilmantar da ɗansa yana son a tsare lafiyarsa da dukiyarsa shin ya samu ne bai samu ba don babu yunkuri da gwamnatoci da suka wuce wanda suka yi don su ilmantar da shi don su kula da lafiyarsa su kiyaye dukiyarsa a matsayinsa na ɗan ƙasa wanda yake da 'yanci wanda yake da haƙƙi a dukkan arzikin najeriya kamar kowane ɗan ƙasa shin mene aka yi mar wanda ya taimake shi babu an bar shi cikin abin da ya sani kawai yake yi a matsayin abin da kawai zai iya yi a iya sa ta kasancewa bai lace cikin duhu kenan kamar yadda kake son ka nuna shi yasa ba zai rungumi kiwon ruga ba kwarai da gaske bai sani ba ne yana cikin jahilci bai san kiwon zamani abin da zai mar ba bisa ga al'adarsa yawan aifafan shanu shine abin da ya sa a gaba ai shanu ai ba sai yayi ba gadon su yayi iyayensa ne suka bar mara ya gada kullum abin alfaharinsa ne a ce ya mutu ya bar dabbobin da yawa don shi ma bayan su su gada ka yi magana cewa gwamnati ba ta ma fulani koyin ba amma an kafa tsarin koyar da fulani na noma da education a kasar na wanda kowa ya sani kwarai da gaske wannan galimin ci gaba aka samu lokacin da aka kirkiro an ba wannan tsari kula kuma an ba shi kuɗi kuma ya ilmantar da yaran makiyaya a wancan lokacin akwai ma sakataren eh, kuɗi na wannan kungiyar wanda shi architect ne shi ma horarren nomadic education school ne muna da su da su wanda sun amfana daga wannan tsarin yau suna cikin manyan manyan ofisoshi a gwamnati sun yi har digiri sun zama kwararru daga nomadic education amma ai daga baya-baya an zo an kashe nomadic education an daina ba ta kuɗi a yanzu haka da ita da babunta duk ɗaya ne kwanan nan gwamnati so take mata soke ta ta haɗa ta da wayansu ma'aikatu wanda muke ta kokarin jan hankali na cewa bai kamata a soke ta ba a bata kuɗi Baba Usman Genzalma shugaban kungiyar Fulani makiyaya ta Miyetti Allah Makban. To wani sabon rahoto na kungiyar likitoci ta Medicine Sans Frontiers ya bayyana irin mummunan tashin hankalin da ke faruwa a yakin da ake a Sudan game da karuwar hare-hare kan asibitoci da farar hula da suka daidaita. Wasu kuma suka fuskanci cin zarafi mai nasaba da lalata. Rahoton ya kuma yi bayani kan yadda hararen suka janyo wa ƙungiyoyin agaji tarnaƙi a ayyukansu. An wallafa rahoton ne sakamakon mako ɗaya na tattaunawar da ake a fakaice a birnin Geneva tsakanin ɓangarorin da ke rikici da juna a Sudan. Tattaunawar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce na da sarƙaƙiya. Ga ƙarin bayani a fassarar rahoton Imogen Faults. Ƙungiyar likitocin masu bada agaji ta ƙasa da ƙasa wato MSF na ɗaya daga cikin ƙungiyoyin agaji na ƙasashen duniya. 'Yan kalilan da ke ci gaba da gudanar da ayyukan a faɗin ƙasar Sudan, kuma rahoton nata ya yi ƙarin haske kan tashin hankalin da yake faruwa. ma'aikatan sun bayyana yadda aka ɗauki kwanaki ana kai mutane asibiti waɗanda dukkaninsu sun rasa wasu sassan jikinsu bayan wani harin da aka kai ta sama An lalata asibitoci da kasuwanni da gidaje. Ƙungiyar agajin likitocin ta ce ƙananan yara waɗanda suka samu mummunan raunuka su rasa rayukansu sakamakon harin bom da aka kai ɗakin kula da marasa lafiya masu buƙatar kulawar gaggawa inda ake kula da su. Shi ma cin zarafin ta hanyar lalata ya yawaita. Togar ƙungiyar ta MSF da ke kula da waɗanda ake cin zarafin a sansanonin 'yan gudun hijira sun gano cewa maharan sun yi wa kashi 40 cikin 100 nasu fyaɗe sau da yawa. A makon da ya gabata, Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya tattaunawa tsakanin ɓangarorin da ke faɗa da juna da nufin ƙara yawan shigar kayan agaji. Sai dai babbar daraktar ƙungiyar ta MSF a Netherlands Vicky Hawkins ta shaidawa BBC cewa ɓangarorin biyu sun kasa cika alƙawuran da suka ɗauka. the warring parties have made commitments towards the protection of civilians as part of protecting civilians. Bangarorin biyu masu fada da juna sun yi alkawarin kare fararen hula domin ba fararen hular kariyar duka rundunar sojojin Sudan da dakarun karta kwana ta RSF sun yi alkawarin bayar da damar kai kayan agaji. Amma abin da muke gani a Sudan yau sabanin hakan ne. saboda a kullum muna ganin yadda ake toshe hanyoyi ga kuma karuwar hadarin shiga wuraren da za a kai agajin. Sudan ta zama ƙasar da tafi fi kowace 'yan gudun hijira a duniya, inda yakin ya tilasta mutane miliyan sha ɗaya barin gidajensu. Majalisar Ɗinkin Duniya na fargabar mutane dubu ɗari bakwai da hamsin suna fuskantar yunwa. A gaida Amina Sahalu ɗan tata da fassarar rahoton Imogen Fox. To gwamnatin jihar Yobe da ke arewa maso gabashin Najeriya ta yi ƙarin haske akan gagarumin shirinta na bunƙasa noma inda ta zaɓi manoma fiye da dubu biyar daga mazaɓu ɗari da saba'in da takwas domin tallafa musu da kayan noma na zamani. Alhaji Ali Mustapha shine kwamishinan noma na jihar ta Yobe kuma ya yi wa Badriya Tijjani Kalarawi ƙarin bayani. Gwamnanmu Honorable Mai Malabo ne ya yi mana duk abubuwan da muke so a fannin noma. ya siyo kayanki na zamani ma manoma na jihar Yobe. Kuma abin da yake ciki akwai traktoci, akwai takin zamani, akwai kuma iri, akwai magani wanda yake kashe kwari, akwai su uh, solar powered water pumps wanda na irrigation. Wato na noman rani kenan injin ruwa? Na noman rani, yawa na, na noman rani, kasa muna da mutane wanda area mu na wasu local government din suna noman rani sosai to muna so mu ba su wannan ah, solar powered water pumps wanda zai taimake su da noman ranin su wannan water pump dinnan baya bukatan diesel ko baya bukatan petrol yana kawai bukatan rana ne za ta yi aiki yau wato kaga kayayyakin da gaskiya suna da yawa waɗannan kayayyaki da ka ambaci cewa an ba za a baiwa su manoma kyauta ne ko kuma bashi ya kyauta ne za a bayar Doctor ne kawai wanda ba za a ba mutane kyauta ba shi za mu kai su zonal offices za mu ajiye duk wanda yake bukata zai je ya biya kuma wannan ma mun subsidizing shi sai a biya kudi kadan shi ke na ajiya nome duk wanda mutumin da yake so a nome masa gwana amma duk ayakin da wanda na gaya miki wanda muka siyo su gaba ɗaya za a ba manoman yobe kyauta. wani sa'in idan gwamnatoci suka yi yunkuri irin wannan na raba kayan gona ko makamancin shiga yan mutanen jihar su akan samu korafin cewar kayan ba sa isa hannun waɗanda ya kamata a ya kasance su ne suka mura ƙarshen ta suna karewa ne a hannun 'yan siyasa shin wani tsari kuka yi na tabbatar da cewar ainihin manoman da suke buƙatar waɗannan kaya sun same su gaskiya wato mun bi mun bi ward da muke da su a yobe inda ma muna da ward dari da saba'in da takwas kananan hukumomin da muke da su goma sha bakwai kuma shi mai girma gwamna ya ba da directives cewa mu je word by word a je a yi selecting wannan mutane ainihi wanda suke noma to shi yasa kowane word muka samu mutane talatin talatin talatin talatin to zai kai mutane kusan dubu biyar ne wanda za a ba su wannan kayan kuma gaskiya kowane ward sai da muka tabbatar muka hada da abin nan da da sarakuna da mutanenmu duka aka tabbatar eh cewa wayannan mutane gaskiya manoma ne kuma suna zama a karkara shi yasa aka aka kawo sunayensu Alhaji Ali Mustapha kwamishinan noma na jihar Yobe a Najeriya. To da ƙarshe masu sauraro muna yi wa tsohon shugaban hukumar alhazai ta Najeriya barista Abdullahi Muktar Muhammad ta'aziyar rasuwar mai ɗakinsa Hajiya Binta Sambo Abdullahi wadda ta rasu yau a jihar Kaduna. Murgayar ta rasu ne tana da shekaru hamsin da uku kuma ta bar mai gidanta da kuma ɗanta. Tuni aka yi jana'izar ta a Kaduna kamar yadda dokokin addinin Musulunci suka tanada Allah ya ji kanta amin. To masu sauraro baki ɗaya shirin kenan a madadin Umaima Sani Abdulmumin wadda ta tsara shirin kamar yadda kuka ji sai Lawan No Suleiman wanda ya haɗa mana sauti na Nabila Muktar Oba ke cewa mu haɗu an jima a mu na yamma.